yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ce daidai da 24 ga watan zulhijja hijira na da shekara 1432 daidai da ashirin ga watan nuwamba shekara ta 2011 wannan shine kasar na takwas daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al'imamu abul hussein muslim ibn al-hajjaj Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba manta ba a jiya mun fara shiga babin farko a cikin wannan littafi da ya kira shi da babu wujubin riwayati an siqati wa tarkil kadhabina wa tahdhir min al-kadhib ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babin da ke bayani akan wajabcin riwaya daga mutanen kirki amintattu da kuma barin makaryata da kuma tsoratarwa game da yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ƙarya ga waɗanda suka samu halarta karatun ajiya mun yi cikakken bayanin gaɓoɓi guda uku da wannan babu yake ɗauke da su gaba farko ita ce wajibi ne duk lokacin da za ka karɓo hadisi ka karɓo shi daga mutanen kirki amintattu masu gaskiya kamar yadda yake haramun ne ka karɓo daga maƙaryata don haka wajibi ne a rabu da maƙaryata sannan wannan babu yana kwaba da tsoratarwa game da yi wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ƙarya al-imam muslim ya ce wa ka sani waffaqaka Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya batar da kai ala kulli ahadin كل أحد عرف التمييز بين riwayati الروايات وسقيمها abin da yake wajibi ga kowane mutum da ya san ilimi dangane da tantance ingantattun riwayoyi daga waɗanda suke ba ingantattu ba wasiƙatun naƙilina laha minal muttahamina da kuma ainihin iya tantance tsakanin amintattu da ake da ke ciro hadisai ko riwayoyi ya iya tantance su daga waɗanda ake tuhumar su da yin ƙarya an la yarwiya minha illa ma a arafa sihhata makharijihi kar ya sake ya ruwaito daga cikin ire-iren waɗannan hadisai sai waɗanda ya san ingancin mafitarsu wasitara tafi na kilihi da kuma suturtuwa game da waɗanda suke cirowa yanzu a cikin waɗannan bayanai kamar yadda ba mu zo mu je. al'imamu muslim ya bayyana ainihin kenan a cikin hadisai akwai waɗanda suke sahihai ne akwai waɗanda ba sahihai ba a cikin masu ruwaya akwai nagartattu akwai waɗanda suke maƙaryata ne wannan faɗakarwa ke wa an yattaqiya minha ma kana minha an ahli tuham sannan wajibi ne yayi taka tsantsan ya nisanci ruwayoyin da suka taho daga waɗanda ake tuhuma wal mu'anidina min ahlil bid'a da kuma masu taurin kai daga cikin 'yan bid'a za mu dawo mu tattauna wannan gaba insha Allahu ta'ala amma ina so in karance mana ainihin wato wannan babu gaba ɗaya ne in fassara shi sannan zo in fara sharhin shi ɗaya bayan ɗaya insha Allah والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه dalilin da ke tabbatar da cewa wannan maganar da muka faɗi ita ce a bar da ta zama dole a yi aiki da ita ba saɓaninta ba lahi jalla zikirhu maganar Allah wanda an batan shi ya ɗaukaka da ya ce ya ayyuhan ladina amanu in ja a ja'akum fasikun bi naba'in fatabayyanu ya ku muminai idan wani mutumin banza ya zo muku da labari to ku nemi bayani ku yi bincike an tusibu qauman bi jahalatin dan kar ku afkawa wasu mutane cikin rashin sani fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin sai ku wayi gari kuna masu nadama ga abin da kuka aikata suratul hujurat aya ta shida wa qala jalla sana'uhu Allah wanda ambatan shi ya ɗaukaku ya sake cewa mimman tarbauna mina shuhada babu waɗanda za ku amince su ba ku shaida sai shaidun da kuka yarda da su suratul baqara aya ta 282 wa qala azza wa jal sannan kuma Allah wanda ke da buwa da ɗaukaka yace wa ashhidu wa adlin minkum ku kafa shaida da mutanen kirki daga cikinku ina fata an gane wato akalla mutum biyu suratul fara aya ta biyu fadalla bima na min hadhihi al-ayi waɗannan ainihin ayoyi waɗanda muka ambata sai suka yi nuni anna khabaran fasiq saqitun ghairu maqbulin duk wani labari da fasiki mutumin banza zai bayar wannan labari watsatsi ne ba abin a karɓe shi ba ne wa anna shahadata ghairil adli marduda sannan waɗannan ayoyi da muka ambata suka bayyana cewa shaidar wanda ba mutumin kirki ba a bar a mayar mishi ce a yi watsi da ita wal khabar to shi hadisi wa in faraka ku ma'anar shahada fi ba'd wujuh ko da ike ma'anar shi tana ainihin shan bamban ta wasu fuskoki da magana karɓar shaida wato karɓar hadisi da karɓar shaida ko da ike akwai wasu fuskoki waɗanda ke da bambanci faqad yajtami'ani fi a'zami ma'anihima sai dai kuma da karɓar hadisi da karɓar shaida suna haɗuwa ga mafi girman ma'anoninsu if domin kuwa kana khabarul fasiki ghaira maqbulin inda ahlil ilm hadisin mutumin banza ba abin karɓe bane a wurin malamai kama anna shahadatahu kamar yadda shaidar mutumin banza ma mardudatun inda jami'ihim a bar watsi da ita ce a wurin dukkanin malamai to kaga inda karban hadisi da karban shaida suka haɗu mutumin banza in ya kawo hadisi malamai ba sa karbe mutumin banza in ya shaida malamai ba sa karbe kaga ashe akwai inda suke haɗuwa kenan da karban shaida da karban hadisi in dai har can mutumin banza ya kawo shaida ba za a karba ba mutumin banza ya kawo hadisi nan ba za a karba ba kaga ashe sun haɗu a abu mafi girma kenan ina fata an gane a ƙarƙashin haka kenan hujjojin da aka kafa wajen karɓar shaida za a iya kafa su wajen karɓar hadisi abinda imam muslim yake ishara kenan wa dallati sunnatu ita kuma sunna sai ta nuni ala nafi riwayatil munkari min al akhbar game da kore riwayar ainihin wato hadisai waɗanda suke munkarai ka da dalalatul qur'ani ala nafi khabaril fasiq kamar yadda qur'ani ya nuni da kore hadisin mutumin banza kaga qur'ani ya yi nuni akan kore karban hadisin mutumin banza da yace in bina fasiqun bi naba'in fatabayyanu hadisi ma ya nuna haka wa huwa al-asr al-mashhur to shi ainihin hadisin da ko kuma sunnar da ta nuni da kore ainihin riwayar mutumin banza ko munkari daga cikin hadisai shine hadisin nan wanda yake ainihin wato shahararre ina fata an gane an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da yace man haddasa anni bi hadisin wanda di ya bada wani hadisi yace daga gare ni yura annahu kazibun aka tabbatar da cewa ƙarya shine ma'anar yura yura ba aka gani ba da aka gani ne sai zama yara amma yura dan haka gashi yace babatna ku yura bi dammil ya wa dhakara ba'd a'imma jawazi fathil ya min yara wa huwa zahirun hasan فأما من ضم الياء فمعناه يظن وأما من فتحها فظاهر ومعناه وهو يعلم معنى أنك يرى أكي زتو wanda duk ya zo da wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka zaci wannan hadisi ƙarya ne fa huwa ahadul kadhibina to shi wannan mutum ɗaya daga cikin maƙaryata ne idan har ka kawo hadisi bi mujarrad malaman hadisi suka zaci ƙarya game da wannan hadisin naka to kai ka waye gari ka zama ɗaya daga cikin maƙaryata masu yawa a cikin wata nuska ko a cikin wata riwaya ta wannan hadisi fa huwa ahadul kadhibaini ku kiyaye ahadul kadhibaini ɗaya daga cikin maƙaryata guda biyu idan ka kawo hadisi sai malaman hadisi suka zaci cewa wannan hadisin naka ƙarya ne to kai ɗaya daga cikin makaryatan ne guda biyu wanne ne na farko shine wanda ya kirkiri hadisin kai kuma da ka zo kana yaɗa shi kai ne na biyu na fata an gani to imam muslim da ya kawo wannan hadisi sai kuma ya kawo isnadin shi daga baya yace haddathana abu bakr ibn abi shayba haddathana waqi'un an shu'ba عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب حول السند وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن, عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بعد إمام مسلم يكاو حديث سكما يبيو باية بإسنادي تميسا بفارة كاو إسناد با sannan ya ainihin kawo hadisin kamar yadda ita ce ɗabi'ar da za mu ji ya gudana a cikin ta tun daga babin da zai biyo bayan nan wallahu alam daga ciki na dalilan haka shi ne. imamu muslim a nan in kuka duba ba ya fara kulla babi ne wanda zai fara karantar da karatu tiryan tiryan ya yi sharhin wasu maganganu ne waɗanda yake marmaza yana kulle su da dalilai don haka in kuka dubi ayoyin da ya rinka kawowa haka ya fara kawo ayoyin wasu ma yana kawo ƙarshen su ko kuma farkon su baya kawo su gaba da kenan abin da yake so kawai yana son ya ɗaure maganar shi ne da hujja dalili na farko kenan dalili na biyu ya zama imam muslim ya yi haka ne kamar yadda al'ada al'imam ibn khuzaima take shine hadisin bai cika asalin sharaɗin da imamu muslim ya kafa a cikin wannan littafin ba ko da ike hadisin ya inganta amma bai cika asalin sharaɗin ba wallahu adam abinda wannan babin yake karantar da mu jama'a shine abinda imamu muslim ya kulla din wajabcin in za a karba a karɓa daga amintattu a jiya mun bayyana in aka ce fiqa ana nufin wanda ke da cikakkiyar hadda kuma wanda ke da cikakken mutunci kamar yadda aka ce maƙaryaci ana nufin wanda aka kama shi da ƙarya imma a cikin hadisin mutane ko kuma a cikin ainihin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai dai wanda suke cewa muttahami kamar yadda muka yi bayani a jiya wato abin tuhuma shine wanda aka same shi ya wa mutane ƙarya don ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai a ce ba za a karba ba me sai ce ana tuhuma ka da yi wa jama'a ƙarya don haka akwai yiwuwar za ka iya wa annabi ma sallallahu alaihi wa sallam ita wannan tuhuma da ake magana jama'a ba ni ne ko kai ko wani malami da ke rayuwa a wannan zamani ko wannan karni zai tuhumci wani daga cikin masu riwaya ba su waɗannan masu riwayoyi da ka ji su kaf sun rayu tare da malaman da sun san su sanin da ainihin yake na haƙiƙa kuma kaf waɗannan malamai sun gama yin maganganu a kansu to waɗannan malamai su ake kira ulama uljarhi wa ta'dil duk wani wanda ka ji an ambaci sunan sha isnadi suna da bayanan da suka yi akan cewa mutumin kirki ne ko mutumin banza ne ko kuma yaya ike, ko kuma su ce san ba a san shi ba to abubuwan da waɗannan malamai suka faɗi a jiya mun lissafa kaɗan daga irinsu to su ne ainihin madogara a cikin ilimi ba kan kaji ana cewa an tuhumci wani da yi wa annabi ƙarya ba wai ni ne na tuhumce shi ba ba wani ne ya tuhumce shi ba a manyan malamai ne malaman jarhu wa daga ciki akwai shi kanshi al Muslim daga ciki akwai al bukhari al nasai yana daga cikinsu. su Abubakar ibn Abi na daga cikinsu. haka dan uwan shi Uthman ibn Abi haka al-Imam ad daga cikin mutaakhirina hakanan al'imamu abu zur'a al'imamu abu hatim arrazi da shi da ɗanshi abdurrahman suna daga ciki hakanan al'imamu fallas waɗannan malamai ne suna nan da yawa kamar yadda muka yi bayanin su a jiya sannan a cikin wannan isnadi da al'imamu musulun ya kawo akwai wani abu wanda imamu musulun ya waɗanda in Allah so duk lokacin da muka je wata munasaba makamanciya haka zan rinka muku bayani imam muslim da ya koro isnadin farko ya ce haddasana abubakar ibn abi shayba haddasana waki'un an shu'ba an al-hakam an abdurrahman ibn abi layla an samura ibn jundubin da ya tike wannan isnadi har zuwa ga samuratu dan jundub shine sahabin hadisin amma waye malamin shi a hadisin abubakar ibn abi shayba na fata an gane sai imam muslim sai sa ha to wannan ha in aka zo faɗinta ba a ha ake faɗinta ba zan yi wannan tambihi musamman ɗaliban ahlis sunna suna sha'awar wannan harka ta hadisi amma ba sa sha'awar su je su zauna a koya musu wannan sharri ne sai ka je an koya maka waɗannan irin alamomi da kake gani a cikin isnadi alamomi ne a rubuce amma aka zo karanta su ana karanta su ne da cikakken abin da suke ɗauke da shi da haka in ka zo ba cewa za ka yi ha ba a'a ma'ana hawala sanad shine ya sauya isnadin bayan ya gama kawo isnadin farko wato ya samo hadisi ɗaya ta hanyoyi biyu hanyar farko daga malamin shi abubakar bin abin shaiba ta fiƙe kan sahabi samura ɗan jindu hanya ta biyu fa ita ma daga malamin shi abubakar bin abi sheba don haka sai da ya ce aiban to in ka zo ba cewa za ka yi an samura Ibn jundubin ha a'a sai ka ce an samura ibnu jundubin hawwala sanad wa haddathana abubakar ibn abi shayba aiba haddathana waki'un an shu'ba wa sufyan an habibin an maimun ibn abi shabibin an al-mughira ibn shu'ba qala الله rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ذلك hakanan alamomi da za ka gani a cikin isnadoji suna sanya sa'un da nunun da alif baki ba a cewa sana ba a cewa sana sana sana kuskure ne sana za ka ce suna rubutawa ne domin takaitawa amma in ka zo karanta sai ka faɗi ƙarara ko kun fahimta saboda asali ana so ne a takaita rubutun amma wanda ike saurare fa so ake saurari abin cikakke kamar sallallahu alaihi wa alihi sallama da ake sanya sabon wani lokacin wani lokacin a sanya sabon da lamun da ainun an ka zo ba za ka ce sala ba in ka zo ba za ka ce sab ba in ka ga sabon din kawai sai ka ce sallallahu alaihi wa alihi sallama in ka ga ainun da kuma ainihin wato jimun a gaban ainihin an ce qala Allah sai ka ce azza wa jalla ba za ka ce qala Allah ka ce ainun jimun ba kun fahimta da kyau jama'a saboda haka su waɗannan kalmomin a wajen rubutu ne ake takaita su amma a wajen karanta su abin da yake daidai shine a fito da su ƙarar a ambace su ko kun fahimta jama'a haka ka'ida take ga duk wanda ya karanta ilimin jarida ma idan kana labaran duniya in kaga an rubuta abu karka karanta ta a abu a rubutu ne aka takaita maka kai in ka zo sai ka ce ahmadu bello university zaria saboda kai ne ka san ma'ana abu mai yiwa wannan sauraron karan ne ya shigo kasar bai san me abu ba ko kun fahimta jama'a Allah maraukakin sarki ya taimaka to bayan da al-Imam Muslim ya kulla ainihin wannan babi za mu ɗan tattauna wasu mas'aloli kaɗan waɗanda suke ɗauke a cikin wannan babi kafin mu ainihin wato ci gaba da babi na gaba insha Allahu ta'ala daga cikin waɗannan mas'aloli jama'a imamu muslim Allah maɗaukakin sarki gafarta mishi ya yi bayani dangane da mutanen da ainihin wato ake karɓan hadisi wurinsu da waɗanda ainihin ba a karɓe a wurinsu mun yi bayanan waɗannan abubuwa tun daga jiya waɗanda yake in Allah ya so a yau ba sai mun sake ɗaukan lokaci domin mu ainihin wato maimaita su ba sai dai ina son ka san ƙarshe imamu muslim ya ce waɗanda suke da taurin kai daga cikin 'yan bid'a ya ce waɗannan wajibi ne lazumi ne a watsar da ruwayoyinsu kenan wannan magana tana nufin ba a karɓan hadisai wurin 'yan bid'a wannan magana tana da buƙatar tafsiri domin in ka bar magana a yadda muslim ya yi ta don ka shiga cikin littafin kuma za ka samu tufka da warwara don za ka ga shi kanshi musulun kuma ya ruwaito hadisai daga 'yan bid'a amma sai ka natsu da kyau ya ce mai almu'anidina masu taurin kai su wane ne almu'anidina din nan wallahu alam daga cikin abin da malamai suka faɗi su ne waɗanda 'yan bid'a ne a cikin aƙida kuma ba sa ruwaito hadisi sai hadisin da kaɗai ya dace da su. waɗannan haramun ne a kwaikwayo hadisi daga wurinsu dalili na biyu ɗan bidi'an da ya zama yana kirayar mutane zuwa ga wannan bidi'ar tashi ko da ba ta hanyar riwaya ba amma wanda yake yin bidi'a bidi'ar shi a cikin aƙida ba a cikin ibada ba ita ce fa malaman hadisi ke magana bidi'o'i da ke a cikin ainihin eh, ibada salloli azumi ba waɗannan ne bidi'o'in da malaman hadisi suke magana a kai ba bidi'o'i a wajen aƙida kamar me kamar khawarij khawarij kamar shi'a ba rafida ba ka kiyaye kamar kabariya waɗannan na daga cikin 'yan bidi'an da muke so zan tsaya in tattauna misali a kai don kaga a cikin wannan littafin na sahihu muslim da cikin sahihul bukhari da cikin sunan abi dauda zankame waɗannan littattafai suke da riwayoyin waɗanda suke da waɗannan siffofin amma ba al-mu'anidi ne bane don haka ana maganar kar a karɓa daga al-mu'anidi waɗanda suke da taurin kai in ga sun ko hadisi wanda yake goyon bayan bid'a su ne in ba goyon bayan bid'a su ba za su ruwaito ba to ba za ka karɓi hadisi wurin shi ba idan ka ga yaro ruwaito hadisi ko kuma in ka same shi to za ka same shi ne yana kiran mutane zuwa ga bid'a shi amma mutumin da yake da wata bid'a ta irja'i ko ta shi'anci ko ta khawarijanci ko makamantan haka ba kadai yana ruwaito hadisin da ke goyon bayan shi bane yana ruwaita kowane irin hadisi ko da hadisin yana karo da aqidar shi kamar wa al-imamu abu nu'aymin al ibn wannan malamin dan shi'a ne amma hatta hadisan da ke rugurguza mazhabin shi yana ruwaitowa kuma ya karantar da mutane to kun ga irin wannan babu laifin a ruwaito hadisin shi in ya cika sharaɗi na biyu kuma shine ne sharaɗin da ke shine baya kirayar mutane zuwa ga wannan bid'ar tashi a nan shine nake so zan yi amfani da wannan littafin qurratu ainul muhtaj sharhin sahih muslim din in dan lissafo mana wasu mutane da al-imam suyuti ya faɗi a cikin sharhin shi na littafin at-taqrib wa at-taysir wallafar al-imam an-nawawi suyuti ya mai sharhi ya sanya mishi tadribur rawi gashi nan malai yake cewa al-mas'alatu thalitha قد فرد السيوطي رحمه الله تعالى هنا من رمي ببدعه mimman akhraja lahum al-bukhari wa muslim aw ahaduhuma imam suyuti sai da ya tattaro waɗannan mutane ya lissafo sunan su kaf ga su kuma yan bid'a ne imam al da muslim sun ruwatu hadisai da gare su wahu su ne ibrahim ibnu tuhman ayub ibn a'id at-ta'i bar ibn abdullah almurhidi murhidi شبابة ابن سوار عبد الحميد ابن عبد الرحمن أبو عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد عثمان ابن غياث البصري عمر ابن ذر عمرو ابن مرة محمد ابن خازم أبو معاوية الضرير ورقاء ابن عمر اليشكري يحيى ابن صالح الوحاضي آه، يونس ابن بكير كاغا من dukkansu yan bid'a ne malam yake cewa haula irumu waɗannan malaman hadisi sun jefe su da irja'anci to menene irja'anci wa huwa ta'khirul qawli fil hukmi ala murtakibil kaba'ir bin nar idan mutum ya sha giya ko ya zina ko ya sata maka cewa waɗannan dan wuta ne sai ce to mu dai ba mu ce komai wato murji'a suna da sassauci saboda dogaro da rahama Allah sai suke ga duk da kai dai kai musulmi ne kawai rahama Allah ba ta je gare ka na san mutum ya sata aka ce dan wuta ne sai ce su ba za su ce komai ba a barin an je lahira tukuna a gani to wannan bid'a ce saboda ta saba ma alqur'ani ta saba ma sunna ba a kafirta wanda ya sha giya ko wanda ya zina ko wanda ya sata amma za a ce mishi fasiki sunan shi kenan hukuncin shi kuma shine dan wuta ne sakamakon wannan aiki sai in Allah ya tafe shi da rahma to dan me za su ji tsoron su ce mishi dan wuta sai su ce saboda rahma Allah tana da fadi to jinkiri game da ko sassauci game da masu aikata zunubai har su ga cewa ba za su iya ce musu fasikai ko ba za su iya cewa Allah zai musu azaba da wuta ba wannan bid'a ce to kaga ga sunan kana ganin ainihin hadisan su burjik a cikin sahihul bukhari da muslim wannan bid'a ta shafi aqida domin aqida ce mummuna irja'i na ɗaya kenan bangare na biyu ishaq ibn suwaid al-adawi bahas ibn asad حريث ابن عثمان حسين ابن نمير الواسطي خالد ابن سلمة الفعفاء عبد الله ابن سالم العشعري قيس ابن أبي حازم haula irumubin nasbi waɗannan kuma malaman hadisi suka ce nawasibi menene nasubanci wa huwa bughdu ali shine kin sayyidina ali wa taqdimu ghairihi alayhi da kuma gabatar da wani kowane ne ainihin akan aliyu ya zama baka kauna aliyu kana zagin shi kana tsine mishi albarka to wannan bid'a ce nasibanci ne sannan waɗanda suke ƙasa da aliyu a wajen daraja duk gaba ɗaya ka ce aliyu shine na ƙarshe a cikin addini to wannan bid'a ce ina fata an gane amma kaga ga sunan za ka yi ta jin hadisansa a cikin sahihul bukhari da muslim da abu dawuda sai isma'il ibnu aban isma'il ibnu zakariya al sai jarir ibnu abdulhamid sai aban ibnu taghlib al-kufi sai khalid ibnu makhlab al-qatwani سي سعيد ابن فيروز أبو, أبو البختري سي سعيد ابن أشوع سي سعيد ابن عفير سي عباس ابن العوام سي عباس ابن يعقوب سي عبد الله ابن عيسى ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى الإمام عبد الرزاق ابن همام كان مال منسو بخاري ما وعبد الملك ابن عين وعبيد الله ابن موسى العبسي وعلي ابن ثابت الأنصاري حكنا علي ابن الجعد حكى علي ابن هاشم ibn hakanan barid ibnu nan al-fadl ibn malamin su bukhari da kuma fudail ibnu marzuq al-kufi sannan sai ibnu ibn khalifa sai muhammad ibnu juhada al-kufi da muhammad ibnu fudail ibn ghazwan da malik ibnu isma'il abu ghassan da yahya ibn al-jazzar ha'ula'i rumudun bitashayyu waɗannan kuma malaman hadisi sun ce 'yan shi'a ne da yake nufi da dan shi'a dan shi'a ana nufin wa huwa aliyun ala asahaba shine ce aliyu yana sama da dukkanin sahabbai har abubakar da umar da usman sai ce aliyu na sama da su amma baya zagin sahabbai ku kiyaye me zagin sahabbai malamai ba dan shi'a suke ce mishi ba rafidi ake ce mishi mu ne a najeriya duk abin da ya zo mana sai zo mana a birkiɗe zagin sahabbai ba shi ne asalin shi'anci ba rakubanci kenan amma shi'anci shi ne gabatar da aliyu akan abubakar to wannan bid'a ce bid'a ce ka ce aliyu ya fi abubakar bid'a ce amma ba kafirci ba ne to amma masu irin wannan aƙidar ba sa zakin abubakar ba sa tsine mishi albarka in aka ce abubakar za su ce radiyallahu anhu to khalifan farko fa sai su ce abubakar ne khalifa na farko sannan sewa sannan sai Umar sannan sewa sai su ce Osman sannan sewa sai su ce sai Ali to wajen daraja fa sai su ce Aliyu shine sama sannan Abubakar sannan Umar sannan Usman to bid'ancin nasu shine fifitar da Aliyu akan Abubakar da Umar da Usman amma ba zagin ba saboda haka ku kiyaye kar ku ji an ce ana karɓar riwaya wurin ɗan shi'a ka ɗauka zindiƙai waɗannan da ke tsinewa abubakarin da umar ko suna kafarta su waɗannan a ilmance ba shi'a ake ce musu ba rawatib ake ce musu so sai ka kiyaye ka iya bambancewa duk da yake tarihin ya gurɓace a najeriya duk abin da ya tashi zuwa mana a najeriya sai ka ga ya zo mana a karkace sai a kasa fahimtar gaskiyar al'amari amma a ilmancen ana magana ilimi akwai bambanci tsakanin rafibi shine mai tsinewa sahabbai yana kafirta su wannan zindiki ne babu alheri tattare da shi ko miskala zarrati amma waɗannan ga su al-fadl ibn dukayn al-imam abdurrazzaq da makamantansu dukkan su waɗannan shi'a ne domin waɗannan hatta a cikin sahabbai da tabi'ai an samu irinsu yanzu misali abdullahi dan abbasin ammar ibn yasir abu zarrin al-ghifari waɗannan dukkaninsu suna tare da sayyidina ali kuma suna faɗa da ainihin muawiya za ka ce musu kafirai ba domin mai hum shi'atu ali ɗan shi'ar aliyu ne saboda haka asali cewa ɗan shi'a ba shi ne bid'ancin ba amma a najeriya da abin ya zo mana a birkiɗa haka sai zama hakan za a yi ta tafiya a bankare amma da ike muna tattauna matsaloli ne a bisa ilimi a nan kunji shi'anci shi ne gabatar da sayyidina ali a wajen daraja akan abubakar to wannan bid'a ce shi ma fa ba an yarda da shi bane amma rafidanci to kafirtar da waɗannan sahabbai da kuma zakin su wannan babu wani alkhairi ta tare da masu yin su babu kwaya ɗaya da aka karɓi hadisi a wurin shi to in ka tambaya yanzu shi an ci ne su zazzaki suka kawo Najeriya ko kuwa rafidanci rafidanci suka kawo to amma sai ka koma ana cewa abin ci saboda rashin sani Allah kiyaye Thawr ibn Zaid al-Madni Thawr ibn Yazid al-Himsi حسان ابن عطية البحاري الحسن ابن ذكوان داود بن الحسين زكريا ابن إسحاق ثالث ابن عجلان ثلاث آه، ابن مسكين سيف ابن سليمان المكي شبل ابن عباس شريك ابن أبي نمر آه، نمر صالح ابن كيسان عبد الله ابن عمرو أبو معمر عبد الله ابن أبي لبيد عبد الله ابن أبي نجيح عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عبد الرحمن ابن إسحاق المدني عبد الوارث ابن سعيد التنوري عطاء ابن أبي ميمونة العلاء ابن الحارث أمر ابن زائدة عمران ابن مسلم القصير عمير ابن هاني عوف الأعرابي كهمس ابن المنهال محمد ابن سواء البصري هارون ابن موسى العأور النحوي آه، هشام الدستوائي وهب ابن منبه Yahaya Ibnu hamza al-hadrami waɗannan haula irumu bil qabr su kuma waɗannan hadisan na nan cikin bukhari da muslim su kuma malaman hadisi sun ce kabariyawa ne abinda ake nufi da ƙabari ba kadiri ba ba dan kadiriya ba ka kiwaye kabariyawa wa huwa za'ab anna sharra min khalqil abd liya cewa sharri halitta bawa ne wato idan bawa ya aikata wani sharri ko wani fasikanci sai su ce ba Allah ne ya halitta ba shi bawan da ya aikata haka shi ya halitta abin shi wannan aƙidar bid'a ce to idan ne ita ba kaɗai yana ruwaito hadisan da ke goyon baya shubuhohin shi ba ba yana kiran mutane zuwa ga wannan mugunya aƙida ba gashi ya zama malamin hadisi ne yana da riwayoyi za a iya zuwa a karɓi riwayar kenan ashe kafin ka je ka fara ruwaito hadisai daga malamai sai ka kware da ilimi don ka tace ka san suwaye ake karbe suwaye ba a karbe ina fata an gane sannan sai bishir ibn sarri rumiya bi ra'ayi jaham shi kuma bishir an jefe shi da ainihin wato bin ra'ayin jaham dan safuwa wa huwa nafi sifatillahi ta'ala su ne masu cewa Allah ba shi da wata siffa gaba ar-rahmanir rahim sai a ce waɗannan a kalmomi suna tabbatar suna yana tabbatar da Allah yana da siffa ta rahama sai su ce a Allah ba shi da siffa Allah a sama yake su ce a Allah ba a ko ina yake ba Allah yana gani su ce a Allah baya gani Allah yana ji su ce a duk wani abu wanda yake siffa ce ga Allah sai su yi inkari wal qawlu bi khalqil qur'an sannan kuma yana da aƙida ta cewa alƙur'ani ba maganar Allah ba ce halitta ce cikin halittu sannan ikrima maula ibn abbas alwalid ibn kasir su kuma haula alharuriya waɗannan haruriyawa ne khawarij وهم الخوارج الذين أنكروا على علي التحكيم سنة وطن سكة وعلي تاواي فمو دياجي أي سلح سكة إن الحكم إلا لله سكة حكمتنا الله saboda haka suka wa aliyu tawaye wa tabarra'u minhu suka ce ba su ba aliyu wa min usmana wa wa zawihim ba su ba aliyu ba su ba usman ba su ba masu goyon bayan su wa qataluhum kuma suka yaƙi aliyu suka yaƙi usman rubushin su yanzu suna nan a ƙasar oman su ne kana kama tashar oman a talbijin za gansu suna yawo ga su da wata wuka haka kowa da wuka a nan ɗin shi a yanzu sunan da suka shahara da shi a duniya shine ibabiyya ina fata an gane ibabiyya za ka sami su ne suka yi karfi ga malamin su nan ahmad ibnu ahmad al-khalili shine babban malamin su asalin wanda suka yadda a matsayin khalifan su yana nan yayi gudun hijira yanzu kusan shekara 90 a makka ya tsufatin yana wajen shekara 40 a duniya to waɗannan ainihin mutanen ɗan bid'a ne domin qur'ani magana Allah ne to in kace qur'ani ba magana Allah bane halitta ne daga cikin halittun Allah to shikenan malamai sai su tsaya su tantance yaya kake game da wannan in kana da tsaurin kai da kaza ba ruwaya hadisi a wurin amma aqida ce da kai ka samu kanka a ciki shikenan wannan kana da riwayoyi kai mutumin kirki ne kana kaza ba ka tsaya kaza kaza shikenan sai su karba dan haka abin sai an tace ku kiyaye wannan mas'ala ce mai zurfi daga cikin mas'alolin ilimin wa ta'dil sai malam yake cewa ali ibn hisham rumiya bil waqf aliyu dan hisham shi kuma yana da wata muguwa aqida ita ma game da qur'ani ita ce shi waqifi ne wa huwa an la yaqul al qur'an makhluqun aw ghayr makhluq shi kuma sai ya ce a'a shi ba zai ce qur'ani halitta bane ba zai ce qur'ani ba halitta bane magana kwaya daya ita ce daidai ita ce qur'ani ba halitta bane qur'ani magana Allah ne faɗa haka sai ya ce ba zai faɗi ba to ka yarda kenan qur'ani halitta ne sai cewa ba zai faɗi ba shi dai ba zai ce komai ba to yin shuru ɗin ma bid'a ce tun daga gaskiya ba ɗaya dole fa faɗa a ce maka Allah ɗaya ne amma kiristoci sun ce Allah uku ne sai ka ce to tun da haka ne ba zan ce komai ba dole ka ce ɗaya ne in baka faɗi ɗayan ba to akwai wani abu a zuciyarka ne na fata an gwaji sai imran ibn hattab imran dan hattab kuma min al-qa'diyya yana daga cikin khawarijawa da ake kiran su qa'adawa allazina yarawna al-khuruj 'ala al-a'imma waɗanda suke ganin halaccin yin tawaye da fito na fito da waɗanda suke shugabanni ne ma'ana a zare takobi a yaƙi don haka wannan imran ɗan hattan ɗin har yake da waƙoƙi da yake rerawa wanda ya datse kan aliyu yana jinjina mishi yana yaba mishi amma kuma ka gani gashi nan sun roci hadisi a wurin shi su suna ganin halaccin haka sai dai wala yubashiru na zalika ba za su fito ba amma suna ganin yin hakan halal ne amma ba za su fito ba to sai a kira su ainihin shi'a ka'adiyya an khawarij ka'adiyya waɗanda kuma za su fito su yakin gaba da gaba fa sai a kira su khawarij haruriya na fata an gado wannan sai ka je yi karatu a cikin littafan al-milal wa nihal na al-imam ibn hazmin na malam abdulrahim eh, abdulkarim shahri satani za ka ga irin yadda malamai suka karkasa su da littafin maqalatul islamiyyin wa ikhtilafil musallin wallafar al-imam abul hasan al-ash'ari duk malamai sun bayyana waɗannan yan kungiyoyi ɗaya bayan ɗaya sai malam ya ce fa haula al-mubtadi'a kaga waɗannan yan bid'a ne mimman akhraja lahum ash-shaykhan waɗanda bukhari da muslim suka fitar da hadisansu au ahaduhuma ko kuma ɗaya daga cikin bukhari da muslim intaha kalamu suyuti rahimahullahu ta'ala wannan ita ce ƙarshen magana da aka ɗauko daga littafin tadribin rawi na suyuti ka duba juz'i na farko shafi na ɗari uku da ashirin da takwas zuwa ɗari uku da ashirin da tara malam muhammad ali adam ya ce wa huwa bahsun muhimmin jiddan wannan bincike ne mai muhimmanci kwarai da gaske wallahu ta'ala a'la a'lam bis wa ilayhi al wal ma'ab na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to idan ka samu wannan littafi samaratun nazar fi ilmin asar wallafar al-amir sanani mai littafin salam za ka ga gamsasshen bayani dangane da wannan mas'alar amma a takaice in kana son ka ga yadda aka tantance matsala a takaice a cikin rabin shafi to ka samu littafin nuzhatun nazar sharhin nukhbatu al-fikr ta al-imam hafiz ibn hajar al-asqalani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi don haka abinda imamu muslim yake cewa a takaicen takaitawa shine abin da yake wajibi ga duk wanda ya san ka'idoji na karɓa hadisi da tantancewa to ya karɓa daga wurin mutanen kirki ya nisanci mutanen banza ina fata an gane sannan kuma ya yi taka tsantsan game da riwayar hadisi daga masu taurin kai daga cikin 'yan bid'a to ina son ku kiyaye kalmar taurin kan nan to tana da matukar ma'ana ka je ka karanta littafin ahwalur rijal wallafar al-imam al-juzajani malamin su imam nasa'i da abu dauda ya tsaya ya tantance waɗanne iri ne masu taurin kan sai da ya lissafo sunan su kaf yace to waɗannan masu taurin kai ne daga cikin 'yan bid'a don haka bai halatta ainihin a karɓi riwaya a wurinsu ba in Allah ya so mun jinkirta zuwa ga wannan littafin ne saboda akwai wata munasaba da in ta kai nan ne za mu zo da littafin mu takaita shi a cikin wannan muqaddimar insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka to sa'an ba ku manta ba Imam Muslim yayi bayani dangane da hujjojin shi da kuma dalilan shi na ainihin wato karɓar riwaya ko waɗanda ya kawo ainihin wannan ayoyi waɗannan ayoyi da kuma ya biya kakkawo waɗannan ainihin lafuzza na hadisai waɗanda ke tabbatar da cewa wanda ya ruwaito hadisi sai aka bincika sai aka ga cewa wannan hadisi shi ƙarya ne ko sai aka tsammaci wannan hadisi nashi ƙarya ne to shi ɗaya daga cikin maƙaryata ne guda biyu na fassara mana a ƙarƙashin wannan riwaya ko kuma shi ɗaya daga cikin jimillar ainihin maƙaryata ne sa'an ka duba yadda al'imamu muslim a matsayin shi na malamin hadisi domin galibin mutane abin da suke tsammani wai an ce malamin hadisi abin da ake nufi wai bai san qur'ani ba yo ai duk wanda za a ce malamin hadisi to sai ya gama hada abin duk da ake nema game da alqur'ani tukuna shi yasa sai koma yana da tulul ba'a yana da kwarewa yana da iya ɗibo istinbati hukunce hukunci daga cikin ayoyin alqur'ani kai ka dubi irin wannan karfin kafa hujja da al-imamu muslim da waɗannan ayoyi yake nuna cewa tun da dai har Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa ba za a karɓi shaida ba sai daga mutumin kirki kenan mutumin banza za a watsar da maganar shi sannan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana cewa mutumin banza idan ya faɗi magana ba za a karɓe ta ba to shi kenan ya yi daidai da magana da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi kenan cewa mutumin da ya zo ya faɗi hadisi sai aka ga cewa wannan hadisin nashi ko kuma ma aka tsammaci wannan hadisin nashi ƙarya ne to ya zama ɗaya daga cikin maƙaryata kada ai me kenan kada a karba to tunda ku kada a karba me bambanci da wancan kada a karbi shaida da Allah ya ce ba bambanci to ka duba yadda kuwatu taballo irin ƙarfin kwankwada da imama muslim ya daga jikin waɗannan ayoyi guda uku waɗanda suka tabbatar da haramcin karɓan shaida da karɓan magana daga wurin makaryaci ko mutumin banza kamar yadda kuma hadisi ma haka saboda haka jama'a a jiya na yi wata magana mai matukar muhimmanci muna rayuwa a wata irin ƙasa wadda waɗanda ake ganin cewa malamai ne suna hawa mimbaran ƙasa suna wa'azozi kashi casa'in da tara ɗinsu za ka gaba san ilimin hadisi ba waɗanda suke hawa mimbaran masallatan juma'a da na idi za ka cewa ba san ilimin hadisi ba abin da yake wajibi ga waɗannan irin mutane shi ne. kafin su wa'azi da hadisan su su rinka zuwa suna bincikowa wuraren malamai masana cewa ko hadisin nan ya inganta in ba haka ba Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙe mana a yanzu kusan duk wani littafi da za a yi hujja da shi na hadisi ka malaman hadisi a zamanin nan sun bi sun tace shi sun bayyana matsayin hadisin me yasa ba za ka dogara da abin da suka bayyana ba tun da su masana ne kai kuma ba masani ne a fagen in ba haka ba fa sai ka haƙura da aikin malanta amma in ba haka ba za ka waye gari wannan hadisi na imam muslim zai ci ka an kuna ahdal kazibina au ahdal kazibaini ka zama ɗaya daga cikin makaryata ko ɗaya daga cikin waɗanda suke abin tuhuma da ƙarya a hadisi wanda ya ƙage hadisin ya yi ƙarya kai kuma ka zo ka yaɗa jama'a an fahimci wannan da kyau sa'an nan kamar yadda na fara ishara Allah madaukakin sarki ya kawo wani kwarjini ga ilimin hadisi a yanzu su kuma matasa matsalar da suke yaudarar kansu ita ce wai suna ganin ga littattafai nan ana siyarwa burjik wai suna jin muna hujja da littattafai saboda haka sai suke ganin yo ai ni ma na je na sai littattafai na tara ya isar mun wallahi bai isar ba abinda suka ce man akhadha al-uluma bi ghairi shaykh yadullu an sirat al-mustaqim wanda duk ya ɗauki littafi ya koyi ilimi a ciki sai ya ɓata na fata an gane ya zunnul annal kutuba hadi wawa na tsammanin cewa littattafai suke shiryawa eh, littattafai karatu ne a cikinsu malamai ne suke shiryarwa ta hanyar littattafan da ake karantarwa shi yasa duk saurayin da yake son ilimin hadisi kafin girma ya kama shi marma zai je sauke girman kai ko kuma ya haddace qur'ani ana ce mishi alaramma sai ke ganin to shi yanzu ya hada hadda yana ta yawo ana cewa ya hada hadda ya hada hadda ya koma a ce za a koya mishi ku kiyaye jama'a daga anguwan nan tudun jikun yau shekara kusan goma sha takwas akwai wanda ya je ya same ni a mutiya yace shi fa ya gama secondary ta arabiya amma har ya gama ba abin da aka koya musu sai bai kuniya ya zo ne yana son koya mishi ilimin hadisi na ce madalla akwai ɗalibai nau'i biyu akwai waɗanda suka fara akwai waɗanda suka yi zurfi ne maka izini ka zo ka shiga cikin kowaɗanne waɗanda suka yi daidai da kai sai a sa ka ci gaba da koya sai ce a shi sai dai a ware mishi nashi lokacin tuni kuma na ce ina da sana'ata ba zai yi in ware wa kowa da daddare kuma in tara mutane ba abin zai min yawa amma da ranar in yi ta da daddare in tara jama'a kaga rayuwa ta yi daidai ke har zuwa yau bai je ya koyi ilimin hadisi ba amma sai gashi yana magana akan hadisai to da yaya aka yi idan kana ganin girman kai ko kuma cewa to har zuwa yaushe za ka zauna kuma ka fara koyon ilimin hadisi ka ɗauki wannan misalin da zai mota ce ka je ka same ta a tasha ga ta nan ka zauna zuwa karfe takwas na asuba mota ta cika saboda haka za a tashi a tafi Lagos karfe takwas na safe sai ta ce kai sauri take yi sai ka ce to ba za a tashi ba domin mota ba ta cika ba sai ka ce to bari ka kama hanya saboda sauri sai ka kama hanya karfe takwas sai maka a daidai kawo Kaduna a daidai lokacin su kuma sun taso da suka sun suka same ka can wajen hanyar Abuja a ƙasa kana tafiya suka kuwa za su ci abinci su sha kafa a lokacin kuma ka fara gajiya sai ka ce to gaskiya wani za ka shiga to akwai wuri babu zai ne kuma ka koma baya ka koma tasha ba zai yi ba to galibi abin da masu wannan girman kan suke samun kansu ke tana shekara ashirin da biyar ka je malami ya koya maka bayan shekara biyu shekara uku ka iya sai kai gaggawa sai ka ce kai ba za ka bi a hankalin ba ko abin da za ka bar ka so littattafai in ka sai littattafan sai su ruɗa ka in suka ruɗa ka sai kuma ka bawo kana faɗa da waɗancan da suka haƙura aka kora musu bayan shekara biyu sun zama malamai wannan shine abin da yake faruwa a ƙasar jiya muke gaya muku malamin nan malam Muhammad Ali Abdu malam Muhammad Ali Adam malamin hadisi ne malamin lura ne har yanzu yana nan da ran a maka dattijo ne nan yanzu amma za ka ga manyan malamai a makka sai su bugo musu wa da Allah ala ba ka malam ina so in je ba karantar da ni ilimin tasrifi sai malam babban malami da kake jin shi sai ka gan shi ya bugo mota shi karfe tara na dare karfe goma sha ɗaya na dare ya go kofar gidan ya zauna ai mishi izini ya shigo ya zauna ya naɗe kafar shi a kan kafet a karantar da shi bayan wata uku ya iya wannan abu me yasa malaman ƙasar ba za su yi haka ba yau shekara ashirin da ɗaya cik da wata biyu cikin watan Satumba muka kafa makarantar nan darul hadisi a muciya na zo na karrarar da littafai na fara karantawa da muka zo muka fara karatun nan a masallacin gidan Alhaji Lalroba Allah ya gafarta mishi Alhaji Abdu burgu na faɗo shi da yadda aka fi sani shi ne Alhaji Abdu mai agogo yana nan da ran shi cikin kasuwar sabon gari a anguwar yake yana zuwa yana wucewa ran nan dai sai ya tsaya da ya tsaya yadda ake karatu kashe gari kawai sai je kwasul ta fanshi ya zo shi ma sai ya shiga a lokacin ina karantar da su ilimi ne game da rasmi ƙa'idojin rubutun alƙur'ani da akwai karatu akai karatu sai ce ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce akwai matsala aka ce me yasa yake to wannan karatun malaman garin nan na ahalin suna su ya kamata su zo su zauna ka karantar da su ya ce domin ina fahimtar in aka ci gaba da karantar da matasan nan to zariya za ta hargitse da rikici nan gaba a masallatan ahalin sunna saboda waɗannan yaran sun koyi abin da yake sun zama malamai amma ba su aka sani malamai ba su kuma waɗanda aka gani malamai su kuma san wannan abin ba to za a yi rikici yau shekara ashirin da ɗaya da wata biyu a cikin watan Satumba ya faɗi wannan magana da karatu ya karatu a lokacin ina karantar da su ta juri kira'a risala bulughul mara riyadus waɗannan su ne littafan da ake a lokacin karfe takwas na dare zuwa karfe goma na dare kullum in ka cire alhamis da juma'a sai fara bin malaman ahli sunna da limamai na garin na yana ce musu wallahi ina son gaya muku gaskiya akwai wani yaro ya je yayi karatu ya ya tara yara yan uwan shi yana karantarwa wallahi ku zo mu shiga a yi da mu idan yaran mun suka iya karatun nan to garin nan zai barke da rikici masallatan ahli sunna saboda za ka miƙe kai magana yaro zai zo ce maka ba haka ba kuma za ka ga cewa karshe sai suka ce alhaji kamar ya samu tabuwa yanzu yana cewa ba wanda ya iya karatu kenan sai an je ka ba ka ba ka ba ka ba shi kenan yau shekara ashirin da ɗaya da wata biyu cikin watan Satumba 1990 Allah madaukakin sarki ya ce maka al-Imam Muslim yace babu taghlibul kadhib ala rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama babin da ke bayani akan nuna na ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ana yi wa annabi ƙarya ba kamar yi wa wani gama garin halittu ƙarya bane saboda manzon Allah ya fi kowa kaf a cikin halittun Allah manzon Allah maganar shi hujja ce maganar shi dalili ce maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama gaskiya ce yanke sakamakon hakan aka ce maka daga manzon Allah sai kaga kana tsoma kana barin jiki dole ka bi to ka ta kenan aka yi manzon Allah ƙarya barna za ta biyo baya ko shi yasa Imam Muslim yace to ƙarya ga manzon Allah abu ne mai muni kwarai da gaske dalili akan haka sai ya ce wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba حدثنا غندر عن شعبة وحول السند وحدثنا محمد بن المثنى ابن بشار من ياتي ابن بشار كواتي وابن بشار أنصفكو وابن بشار شيني ابن ديك ديدي قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور الربعي بن حراش أنه سمع عليا يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربعي بن حراش ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai ne daga cikin waliyan Allah shine wanda al-Imam ya kawo tarihin shi a cikin siyarwa Alamin Nubala da al-Imam Ibn Abdul Barri a cikin littafin shi al-Istiab da al-Imam Ibn Hajar a cikin littafin shi al-Isaba malami ne yace shi ba zai taɓa yin dariya ba sai ran da Allah ya nuna mai matsayin shi a aljanna sai abin ya ɗaure wa mutane kai ba zai taba dariya ba sai ran da Allah ya nuna mai matsayin shi a aljanna to wa za a ga wannan dariya ta shi kenan ana nan sai Allah ya dauki ran shi yana kwance a gado ana can ana shirye-shiryen kabari likafani ina ba a samo makara za ka ji kawai gawa na kyalkyala dariya yana kyalkyala dariya can sai aka ji yana cewa an shi dukun billah asri'u bi ina gama ku da Allah ku gaggauta ku الله ni fa inna الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah na sauraron wannan ba labarin ƙarya bane yana nan cikin waɗannan littattafai malaman hadisi suka ruwaito shi rubi'iyyu ibn hiraj su uku ne da wa da kani da kanin su kowanne sai da yi magana bayan ya rasu al-imam ibn abu duniya ya da isnadun shi sahihi shi kuwa a cikin littafin shi man takallama ba'dal mauti waɗanda suka yi magana bayan mutuwa na fata an ga rabi'i dan kira shi ce annahu sami ya yakhutubu ya ji malamin shi sayyidina ali yana khutuba qala ali yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce la takzibu alayya karku min ƙarya fa innahu man yakzib alayya yalijin nar domin duk wanda ke min ƙarya zai shiga wuta wa haddathani zuhair ibn harb حدثنا إسماعيل وعن ابن عليا عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنه قال إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار wannan ruwayar kuwa daga abdul aziz dan suhaib shi ma tabi'i ne almajirin anas yace wa karbo daga anas anas yana cewa innahu law an uhaddithakum hadisan kathira abin da ke hana ni in yawaita karantar da ku hadisi ba wai ban san hadisan bane na san su amma abin da ke hana ni anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzon Allah ne ce man ta'ammada alayya kadhiban falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda biye mini ƙarya da gangan ya tattali mazaunin shi a wuta yace to tsoron kar mu annabi ƙarya shi yasa ba na yawan surutu annabi ya ce annabi ya ce annabi ya ce jama'a waɗannan fa su ne wa shahida shahidun min ahliha su sun ji hadisan ne daga manzon Allah ana shekara shi goma almajirin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne tun yana ɗan shekara goma yake zaune a wurin manzon Allah har ya kai shekara ashirin a gidan yake ci a gidan yake sha shi yake kai niƙa shi yake shara shi yake komai ga hadisan yana da su da amma yake yana jin tsoron kan ya yawaita faɗi garin yawaita faɗi ya karya me yasa mutane ba za su yi taka tsantsan ba yanzu jama'a al'amarin manzon Allah ba wasa bane sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wa haddathana Muhammad ibn Ubayd al-Ghubari haddathana Abu Awana an Abi Hasin an Abi Salih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar Abu Hurairah yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ce wanda ya min ƙarya da gangar sai ya tattali mazaunin shi a wuta abinda wannan gangancin yake nufi shine kana sane ka yi wa annabi ƙarya amma in kuskure ya faru wannan ba a kama masu kuskure a to amma kuma me ake cewa ka yi taka tsantsan saboda laraba yana cewa man kasura lagatuhu kasura sakafuhu wanda duk ya cika surutu to kuskuren shi zai yawa a magana ka yi taka tsantsan Allah maɗaukakin sarki ya tsare ni قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سعيد بن عبيد حدثنا علي بن ربيعة قال أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة قال فقال المغيرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار aliyu dan rabi'a a ataitu masjida na fi masallaci nan wani masallaci yake nufi masallacin kufa wal mughiratu amirul kufa a lokacin mughira dan shi ne gwamna a kufa Kala awa aliyu dan rabi'a yace fa kala al mughira sai ji mughira yana wa'azi a cikin wa'azin shi sai ji yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu na ji manzon Allah yana cewa inna kadiban alayya laysa ka kadibin ala ahadin yi mini ƙarya fa ba kamar yi wa kowa ƙarya ba ne saboda darajar manzan Allah ai ba dai yake da kowa ba kuma ko jama'a kun fahimci wannan da gwargwadon ƙarfin maganar mutum a jama'a da gwargwadon munin yi mishi ƙarya yanzu kawai da wani zai shiga gidan jarida ya buga cewa gwamna ya ce gobe kada wani ma'aikaci ya zo aiki a jihar Kaduna wannan magana ɗaya take da ka je kicin ka yi karya kicin ɗin gidan wani ka ce mai gida ya ce yau ba zai dawo ba don haka a raba abinci ban da shi akwai dameji a gidan ko amma wannan karyar za ta kai damejin da za ta haifar a jiha saboda haka in ka fahimci wannan misali to walillahi masalul a'la yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙarya to kawo dameji ne a cikin addini saboda mutane za su su gino akan wannan ƙaryar yanzu dubi azumin tsofaffi a musulunci babu wani azumi da aka shar'anta aka ce to in na tsohuwa ga naku to baba tsoho ga naku sai suka tashi sai suka kirkira sai suka kawo ƙarerayi wannan azumi ne da tun a jahiliya ake yin shi kawai sai suka ce annabi ya ce wanda ya azumin tsofaffi yana da lada kaza wanda ya kaza yana da lada kaza shikenan sai mutane suka waye gari tun tsofaffin da yake har aka koma ma kowa ke yi tun azumin tsofaffin kawai ake azumta har sai zama a azumci watan azumin tsofaffin a azumci watan sallar tsofaffi sha'aban don haka wani sai wata uku wani azumi yayi rajab sha'aban ramadan ibn al-qayyim a cikin manar munif yace annabi bai taba yin haka ba tun da yake sallallahu alaihi wa alihi sallama idan kun fahimci wannan to damejin da yi wa annabi ƙarya ke haifarwa a musulunci fa tana sauya mutane ne daga addinin da Allah ya aiko annabi da shi zuwa ga wani addini daban mutane su ta bauta Allah da wasu abubuwa daban so da ka in kai ba malamin hadisi ba ne ka je wurin malaman hadisi su zayyana maka waɗannan hadisan da za ka rubuta littafi kai hujja da su ina matsayinsu waɗannan hadisan da za ka hudubar juma'a da su waɗannan hadisan da za ka yi wa'azi da su waɗannan hadisan da kake karantar da 'yan mata a islamiyya waɗannan hadisan da kake karantarwa a tsoro hadisan nan da kake karantar da 'ya'yan musulmi ka je malamai su bayyana maka me matsayin in ba haka ba za ka waye gari ka zama makaryaci ta iya ka ce ai ba kai kai ba kai ma ka samu a rubuce ne duk abin da ka samu a rubuce sai karanta sai kuma karantar sai an bincika قال وحدثني علي بن حجر kaga gashi ne yace faman faman kadaba alayya ko karashin hadisin mugira dan shu'ba inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahad yi mini ƙarya ba daidai yake da yi wa wani ƙarya ba yanzu wa yake ruwaito wannan hadisin mugira dan shu'ba yace annabi ya ce yi mishi ƙarya ba daidai yake da yi wa wani ƙarya ba faman kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari annabi ya ce duk wanda ya mishi karya ya tattali mazaunin shi a wuta tun a nan duniya jama'a zai yi yanzu wannan sahabin da ya ruwaito wannan hadisin yawa annabi karya. to amma in shi'a yana daga cikin waɗanda suka jeranta a cikin maƙaryata alu kashiful gaba da shi da humaini da waɗanda sun gabace su in suka zo sai su ce daga cikin makaryata cikin sahabbai har da ainihin mugira dan shu'uba shi kuma mugira dan shu'ba ya ruwaito annabi sallallahu alaihi sallam ga magana da yake faɗi idan kuka koma kuna karanta hadisan za ka ga daga cikin riwayoyin da imam muslim ya hujja da su tun a can baya har da ainihin hadisin mughira dan shu'ba cewa man haddasa anni bi hadisin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibaini mughira biya ruwaito wannan kuma ya koma yana ƙarya rashin sanin suwaye sahabbai ne Allahu akbar باب النهي عن الحديث بكل ما سمع باب دكي بيان ان هنا كقرر ده دي حديث بكجي ده حديث دكجي اقول حديث ديكو نعم وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر اخبرنا محمد بن قيس الاسدي آه، الاسدي عن علي بن ربيعه عن علي بن ربيعه الاسدي عن المغيرة ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله kafu wata hanyar imamu muslim ya sake kawowa wanda ya kara wa waccan karfi da ita yace iri ɗaya da wannan riwayar da waccan sai dai wa lam yadhkur a cikin wannan riwayar bai ambaci inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahadin ba na fata an gane babu nahyi anil hadisi bi kulli sami'a babun da ke bayanin hani game da karar da duk da ka ji sai ka ɗauki wannan ya zama maka ka'ida kuma ladabi ko ba hadisi ba ko labari ne ka zo ka zauna a wurin masu shan ti ko ka tsaya siyan balangu ka ji ana labari kaka isar da shi gaba inda ka ji shi ka bar shi a nan ma'ana yanzu ana tarbiyyantar da mu ne ba fi hadisin da ka ji an ce annabi ya ce za ka je ka karar ba sai ka tsaya ka tantance to ka ɗauki wannan ya zama maka tarbiyya ya zama ko labarai a gari ba kowane labari ka ji za ka je ka karar ba in ba haka ba kana nan wata rana sai matarka ta ce ƙarya kake saboda haka ka kiyaye ƙa'ida ce قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري حدثنا أبي حول السند وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة الله تعالى تشير بايتي منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم آتي كفاة المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ya ishi mutum ya zama matsayyaci ya zan yana karar da duk abin da ya ji duk hadisin da ka ji duk labarin da ka ji ka je sai ka isar da shi wannan kadai ya ishe ka ka zama makaryaci a duniya kun ji abu huraira shi ya ruwaito wannan hadisi to shi ma yana daga cikin waɗanda yan shi'a ke zargi fa da cewa wai shi ma makaryaci ne ne wa annabi ƙarya asalin fitinar ita ce matukar baka yi karatu a lokacin da ya dace ba kuma kana sha'awar malanta a lokacin da ka waye gari baka yi karatu ba dole za ka waye gari ka shiga surkulle wannan ita ce cutar da ta shafi ainihin da yawa daga cikin 'yan shi'a lokacin da malam abubakar mahamudu bin allah gafarta mishi yake ce mana ku yi karatu ku yi karatu duk inda aka je sai ce ku je ku yi karatu ku je ku yi karatu wallahi tallahi ko abubakar mahamudu bin bai taba karanta aya ya fassara ta ko hadisi ba wannan kadai yi mana a najeriya wa'in bature ne sai an biya shi consultation fee bature duk shawarar da zai baka sai an biya to ku yi karatu ku yi karatu kuma kai ka kwa ka biwa ke ce maka kai karatu malami ne malamin wani iri ba malami gari magari ba mujtahidin malami ba mujtahidi ba fa hasab alqali ba alqali ba fa hasab wanda yake da kujera a rafiqatul alamin islami wanda har bayan rasuwar shi yanzu kujerar tana nan ta zama empty wannan in ka samu sauraron shi a kasar so ɗaya daraja ce balle a ce kullum asabar da lahadi shekara arba'in ya fito ya karantar da mutane amma a ce mutane ba su faɗaka kan wannan wasiyar kaɗai ta isar ko bai karantar da komai ba cewa ku yi karatu ka taɓa jin wani mai kuɗi yana cewa ku nemi kuɗi to ka tsaya ka auna tun da kake baka taba jin wani mai kudi yana cewa ku nemi kuɗi ku nemi kuɗi eh to malami yana cewa ku yi karatu amma ku zauna kuna bacci a lokacin da yake faɗin wannan kalmar jama'a takarda zai rubuta maka kawai kana kaiwa madina sai a saka ka aji saboda shi jigo ne daga cikin jigajigai wannan damar a yau duk najeriya ba wanda ke da irinta dama haka ne haka suka ce turawa opportunity comes once in life so ɗaya ne dama take zuwa in ka sake ta kubuce shi kenan zuwa za ka yi falon shi a lokacin ya rubuta takarda ya baka kana zuwa madinan ka miƙa ta a imadatul qabul wa tasjil kawai sai a rubuta sunanka yana dariya na rubuta sunanka sai ce tafi a kai ka kulletul hadis ko tafi a kai ka kulletul qur'anul shi kenan amma muka waye gari aka yi watsi da wannan abu me yasa ba za a shiga hayaniya a Najeriya ba kuma me yasa Allah ba zai hada mu da yan ma dabbar habba ba yanzu yan hayaniya ba za su ƙara ruɗa mutane Allah ya ba mu abin da yake ku ne suka sami irin shi a duniya a wannan lokacin sai ba a gane ma'ana abin ba wawaye suka yi ta faɗa da shi aka waye gari ba a yi karatun ba kuma yanzu girma ya kama mutanen da malam din ne yake ta cewa kun karatu kun karatu kun karatu a lokacin mutum tamanin da hudu jami'ar ahmadu bello ta kora malam bakar gumi ya je ce in kuka yi mana haka ba ku yi mana adalci ba yara ne abin da suka yi ba malamai ba ne ba sun yi ne da sunan musulunci ba wauta suka yi to Allah ta fata kake so ce, do Allah su ci albarkacin mu a rafe musu aka ce an yafe musu su dawo sai suka ce ƙarya da kafirci ne ba za su dawo ba kwaya ɗaya daga cikinsu kwaya ɗaya da ya laushin kai a daidai lokacin sun tafi jami'ar bayero sun je sun kafa itikaf a masallacin biyu ke old campus akwai malaman mu guda biyu sun zo daga madina ali nasir faqihi professor ne a aqida zarbat al-ghamidi professor mai aqida shine limamin quba a yanzu shine bossa na islamic university suka zo suka same su kai eh to ku zo ga daura an fara yau shekara talatin da kenan wannan magana da nake ku zo ga daura an fara ku shiga za mu kai ku madina ku karatu sai ɗayan su ya ce to mu yanzu ba ta karatu ake ba kaguwawa yanzu gwamnatin musulunci za ku kafa gwamnatin musulunci to Allah Nasiru faqihi shi ya iya irin wannan hayaniya shi ma sai Allah akbar sai zan kafa mu sai suka tawo <laughs> eh suka bi shi shi ne fa cikin hikima aka samu wannan ɗaya daga cikin su electrical electronics engineering yake karanta yana part 2 a nan abu he was the best student a lokacin shine Bashir Umar Ali da aka lallaba da aka tafi madina da shi ya karatu yanzu ba shi nan profesa ne a hadisi digirin shi na farko da na biyu da na uku duk a hadisi me kake tunani waɗannan mutum tamanin da hudu ba sun koma sun yi karatu yau ne ake me kake tunani ɗaya daga cikin su lokacin da muna tare da su fa ɗaya daga cikin su lokacin nan ba sakwace ne da fulatanin garin kawoji shi a lokacin dalilin da ya sa shi ya ƙi shiga wannan hayaniyar shi ma ustazu ne mai zafin kai a lokacin amma yana ɗan kaucewa yana ɗan zuƙata ba za ka ture shi yau profesa ne a biochemistry yau bai wuce watanni uku ko hudu da sauka ba shine minista na science and technology na Najeriya profesa Abubakar Kawoji Abin da wannan maganar ya sa na ɗauko maka tarihin in ba dan waɗannan matasan suka cutar da mu a wannan lokacin ba kaji yanzu ɗayansu profesa ne a hadisi ji ɗayansu yanzu profesa ne a biochemistry ba guda tamanin da hudu ɗin nan professors ne a me Ebi za ta fita daga hannunmu yanzu to amma muna da malami irin abubakar Guma wanda zai zaunar da mu ya ce mana ku yi kaza kar ku yi kaza kai in zo rubuta ma takarda zo ka tafi wuri kaza lokacin abubakar ya rubuta abubakar gumin ya rubuta maka takarda duk inda ka je hannu biyu za a karbe ka ina nan da irin wannan takardar da ya rubuta min yau shekara ashirin da wani abu duk inda ka je za a karbe ka hannu biyu kuma takarda ce da biro kawai yake rubuta ta ba da kwamfuta ba da biro zai rubuta ya sa hannu ya kasa ya buga kawai kana zuwa kawai ka miƙa ta ka yi shiru sai ka ji an kira direba an ce a kai shi masauki dare wayo kenan in gari ne wayo shi kenan a ce a kai shi aji amma aka yi aka yi misusing that brighter opportunity wannan dama mafi haske da muka samu yanzu ba shi nan ta kulle mana ba mu da irin shi yanzu duk hayaniya ne duk yan hayaniya ne a yan rudu ne to me yasa yanzu ba za a zo ka ga mutum yanzu ya yi kirkire man naɗi a ka da alkebba guda uku tana jan kasa amma ba abin da ke cikin shi sai gatanan gatanan ku sai gizo da koki saboda san da ake son yayi karatun ya ya saka kanshi a fitina haka a yanzu waɗannan matasan idan ba su dage sun yi karatun ba nan da shekara talatin su ma su ne za su zama yan rudu da yan hayaniya sai zama inda akuyar gaba ta sha ruwa nan ta baya za ta sha ba ma fatan Allah ya nuna mana haka amma dole ne a tashi a ɗauki mataki yasa duk malamin da ya san matasa na zuwa su taru su kewaye shi to ya marmaza ya tsara musu barnamaj game da ilimi na addini game da ilimi na boko game da sana'o'i to shi ne mu ya gari mu zama productive mu zama 'ya'yan albarka amma ba haka ba ba wata albarka ga yawan da ta zama ba a iya tsinana komai ƙasar china sun fi kowa yawa a duniya yau amma ba sa kukan yunwa saboda suna noma suna da aikin yi suna karatu suna kaza suna kaza ashe yawa baki ne aibi ba sai ka ga matanka hudu ƴaƴanka talatin ba ka da matsala saboda me ka ba da kwazo matanka suna aiki sai ga wani yana can arne ne mai mata ɗaya da ƴaƴa biyu kullum yana kukan talauci ba shi mai yawa saboda haka jama'a wannan na daga cikin sako da nake fatan Allah madaukakin sarki albarkacin zukatanmu da tsarawa mu daure ne abin da ya dace a san da ya dace Allah madaukakin sarki ya taimake mu malam bayan da ya gama kawo mana wannan hadisi na ainihin wato al-Imam Muslim eh, na ainihin al-Imam Abu Huraira cewa kafatul mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum zama babban makaryaci ya rinka ba da labarin duk abin da ya ji sai kuma ya ce wa haddathana Abu Bakar ibn Abi Shayba haddathana Ali ibn Hafs haddathana Shu'ba an Hubayb ibn Abdurrahman an Hafs ibn Asim an Abi Huraira an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi mislihi kaga anan imamu muslim ya kawo wannan hadisin da na abu huraira amma da wata hanya sai ce irin shi daya wa yahya ibn yahya an akhbarana husayn husayn عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بحسب المرء من الكذب أن يحدث بما بكل ما سمع wannan kuma magana ce daga sayyidina Umar Allah ya kara mashi yarda Umar yake cewa yau ai ya ishi mutum zama maƙaryaci ya rinka karar da duk abin da ya ji irin waccan magana da annabi ya faɗi kenan sallallahu alaihi wa sallam wa haddathani abu tahir ahmad ibn amr ibn abdullah ibn amr ibn sarh قال أخبرنا ابن وهب قال قال لي مالك اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع wala yakunu imaman abada wa huwa yuhaddithu bi kulli ma sami'a abdullahi dan wahab yace qala li malik malami na imamu malik al-asbahi ya min wasiya yace da ni ilam ka sani ya kai abdullahi annahu laysa yaslamu rajulun haddasa bi kulli ma sami'a duk mutumin da yake ba da labarin duk abin da ya ji to ba zai taɓa kubuta daga karya ba wala ya kunu imaman abadan har abada ba zai zama jagoran mutane ba matukar yana faɗin duk abin da ya ji wa huwa yuhaddisu bi kulli ma sami alhalin yana karar da duk abin da ya ji قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع أبو الأحوص يأتي عن عبد الله daga abdullahi wato abdullahi dan mas'udi kenan duk sanda ka ji cikin sahabbai an ce daga abdullahi to babban shine abdullahi dan mas'ud shi ake nufi hala yace bi hasabil mar'i min ya ishi mutum ƙarya an haddisa bi kulli ma sami'a ya rinka karar da duk abin da ya ji wa haddathana muhammad ibn al musanna قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك an abu ma sami'a abdurrahman dan mahadi ya ce mutum ba zai taɓa zama shugaba da ake kwaikwayon shi ana bin shi ba har sai ya rinka kame bakin shi daga wasu maganganun da yake ji wasu maganganun in ka ji su sai ka kame bakin ka karar da su in ba haka ba za a rinka zaman kure ana kure ka to matukar ana kure ka kuwa ya bi ka waye zai ladabi ba wanda zai abin nan saboda haka wata magana in ka ji ta sai ka ja bakin kai shiru shine mutuncinka wa haddathana yahya ibn yahya akhbarana umar ibn ali ibn muqaddam an sufyan ibn husayn an usman sufyan ibn husayn qala sa'alani iyas ibn muawiya sufyan dan husayn yace iyas dan muawiya ya tambaye ni fa qala yace inni araka qad kalifta bi ilmi al ya ce na ganka ka ainihin wato jarabtu ka kwaɗaitu kana matuƙar lafinta ainihin wato ilimin alƙur'ani faƙra alayya surata to karanta min sura guda ta alƙur'ani wa fassir ka fassara min hatta an zura fi ma alimta don in dubi irin abin da ka sani a ƙur'ani dan na kullum kana nazarin ƙur'ani to dan yi min karatun ka in ji al'amarin naka yake qala yace fa fa'altu sai na karanta wata aya sai na fassara wa qala li sai yace ihfaz alayya ma aqulu laka to ka kiyaye min abin da zan faɗa maka zan yi maka wasiya iyaka washana'ati shana'ati fil hadisi ina jan hankalinka game da ainihin wato yawaitawa game da ainihin cika kawo ainihin wato hadisi ina fata an gwaɗi shi ne cewa ma'ana kalamihi annahu hazzarahu an yuhaddisa bil ahadith al munkara ina gargadin ka da ainihin munanawa game da hadisi kaka rinka kawo munanan hadisai fa innahu domin kuwa qallama hamalaha ahadun illa dhalla fi nafsihi kaɗan ne waɗanda mutum zai ɗauki hadisan ƙarya munanan hadisai yana yaɗa su sai ya samu ƙasƙanci a cikin ran shi wa kuzziba fi hadisi kuma wata ran sai an karyata shi a cikin maganganun da yake kawo ma'ana na ji ka iya tafsiri amma kana ta kawo hadisai wajen ainihin tafsirin to ga wannan magana ka kiyaye ta kar ka rinka kawo munanan hadisai waɗanda ba su inganta ba saboda duk mutumin da ke ɗaukan hadisan da ba su inganta ba yana wa'azi da su zai shiga kaskanci a cikin rayuwar shi sannan kuma wata ran sai ya faɗi an karyata shi wa haddathani abu tahir وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود يتي ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه أقولهم إلا كان لبعضهم فتنة عبد الله بن مسعود يتي تو كي أمسينك نمالا يكون وأزي babu wani lokaci da za ka zan kana karantar da mutane waɗansu hadisai waɗanda hankalinsu da fahimtarsu ba za su iya ɗauka ba sai ya zama wasunsu sun samu fitina wato sai sun samu ruɗani abin da wannan magana take nufi shine duk lokacin da za ka karantar da hadisai ka yi ƙoƙari kana tace hadisan da za ka karantar da mutane na ɗaya ka tabbatar da cewa ingantattu ne na biyu ka rinka duban hadisan da suke jawaban da ke cikinsu su abu ne karara domin in ka faɗa wa mutane abin da ya fi ƙarfin fahimtar su ko da ya inganta to wani zai ruɗe daga ruɗanin nan zai shiga fitina dan sai nemi ƙaryatawa to yana ƙaryatawa shikenan ya shiga ruɗani ya shiga fitina dan haka a matsayin ka na malami sai ka rinka tace irin hadisan da za ka rinka gaya wa mutane don kar ka saka jama'a a cikin ainihin fitina Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga fitina tun daga duniya har kabari har lahira Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'ar musulmi saboda yadda lokaci ya kakkauto insha Allahu ta'ala ba mu saurara a nan sai an jima kuma an je can tudun wada za a ci gaba da karatun sahihul bukhari kamar yadda jama'a so gani in Allah ya so karatun sahihu muslim ya zauna a wannan wuri in Allah ya so kullum da la'asar asabar da lahadi karfe hudu da rabi zuwa karfe shida in Allah ya so Allah faɗaukakin sarki don girman alkur'ani Allah ya albarkace mu da waɗannan hadisai da makaranta Allah maɗaukakin sarki ya ba mu kyakkyawar fahimta da aiki na gari da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk